إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبادة تفسير القرآن من جرمة وكمكي قباتر ودغا نم مكتبة تا مسجد دار الحديث السلفية a nan unguwar jugwal garin biyu jihar borno a muna nan a yinin a yinin laharaba wacce take yinin ashirin cicif ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da ina jin yinin goma sha uku yinin goma sha uku a ga watar biyar mai ko mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'adi ina jin jiya mun tsaya kan matsalul jannatin lace wa idan mutakun shi muka fassara aya ta talatin da biyar yau za mu tashi aya ta talatin da shida wallafi na ate na umar kitab sai dai kafin na akwai 'yan tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yake cewa yaya hukuncin zama kan kabari a zama akan kabari bai halatta ba bai halatta mutum ya tsaya a kan kabari ya hau kai ya tsaya ko ya zauna a kai ba akwai hadisin amri ibn hizam wanda amri ɗan hizam yake cewa annabi ya ganni ina kan kabari ra'ali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala qabrin yace annabi ya ganni akan wata kabari ko wani kabari sai annabi yace inzil anil qabri inzil ko anzil ka sauka daga kan kabarin la tu'zi sahiba hadal qabri kada ka cutar da mai wannan kabarin wannan ya nuna ashe zama akan kabari yana cutar da ga wanda aka binne shi a cikin kabarin kar ka ɗauka a kan ƙasa ka zauna kamar dai mutum ne kawai yana kwance ka zauna a kan ruwan cikinsa kaga bai halatta ba to wannan cutar da gawa ne bai halatta ba wani hadisi imamu ahmad ya kawo a cikin al abu na'im cikin ma'rifatin sahaba haka ibn al-afir ya kawo cikin usdil ghaba ko asadil ghaba haka ibn asakir cikin at-tarikh abin ibn manda ya kawo wani hadisi a cikin al-ma'rifa al-hakimun na isabur ya kawo a cikin al-mustadrak al-allama abu abdurrahman nasiruddin albani ya kawo cikin silsilatu hadisi sahiha hadisi mai lamba 2960 sai tambaya ta biyu shin ya halatta mace mai haila ta shiga cikin masallaci akwai da matsala bai halatta batun mace mai haila ta shiga masallaci malamai sun yi saɓani wasu suna ganin ya halatta mace mai haila ta shiga masallaci yayin da wasu suna ganin mace mai haila bai halatta ta shiga cikin masallaci ba al'a'imma guda hudu idan na ce al'a'imma guda hudu ya shafi imamu maliku imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad ibn hanbal a imman nan guda hudu a imman guda hudu sun ce haramun ne mace in tana haila ta shiga masallaci ta shiga ta zauna ko ta tsaya ko ta ɗau wani abu suka ce bai halatta ta shiga masallaci ba muddin tana haila amma akwai wasu ɓangarori na ma'abuta ilimi su sun tafi a kan cewa ya halatta mace mai haila ta shiga masallaci cikin masu wannan tunanin akwai mutanen eh, wasu ɓangarori na mazabin shafi'iyya haka ibn hazmi zahir shi ma yana da wannan fahimtar cikin malaman zamani akwai abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-arnaudi al-albani shi ma ya tafi akan cewa ya halatta mace mai haila ta shiga masallaci Ah, sheikh muhammad ibn abdul maqsud ai masa irin wannan tambaya yana amsawa shi ma ya kawo maganganun nan da na kawo sai yake wal qawlu bil jawaz annahu az-zahir annahu al cewa ya halatta mace mai haila ta shiga masallaci wannan shine magana mafi inganci an gane ko don matsalar da aka samu waɗanda suka ce bai halatta mace mai haila ta shiga masallaci ba sun kama hujja da hadisi da ifi da kuma hadisi sahihi hadisin da karara ya nuna bai halatta ta shiga ba da ifi ne hadisan kuma sahihan ba su nuna karara kada ta shiga ba an gane ko mu ɗoki hadisi na farko wanda ya hana hadisin da abu dawud ya kawo da ibn mada daga na aisha da ummu salama radiyallahu anhuma abu dawud daga aisha ibn mada daga ummu salama annabi yace inni la uhillu almasjida ban halatta masallaci ba li haidin ga mai haila au zunubin ko mai janaba to wannan hadisin karara annabi yace ban halatta wa mai haila da janaba shiga masallaci ba to amma matsalar hadisin da'ifi ne bai inganta ba yadda Nasir din Albani ya bayyana wani hadisin da'ifi kuna fahimta na saboda haka hadisin da karara yace bai halatta mai haila da shiga masallaci ba hadisin da'ifi sai kuma hadisai sahihai amma su gaskiya baya hukunta mace mai haila an hana ta shiga masallaci karara don na daga ciki hadisi sahihi na imam muslim daga ummuna aisha annabi yana cikin masallaci cewa ummuna aisha na wili ne alhumra ki miƙo min yau sun fasara da sallaya sallaya ana cewa humra don kai sujada yuhammir waje haka yana lullube fuskarsa miƙo min shimfiɗi ina masallaci annabi ya gaya umuna aisha sai umuna aisha ta kalli hannunta ta kalli sallayar annabi ta kalli hannunta ta kalli sallayar annabi qala sai ta ce inni haidun ni ina haila ya rasulullah sai annabi ce inna haidataki laysa biyadiki ai hailar taki ba a hannunki yake ba to wayanda suke kama hujja da cewa mai haila bai halatta ta shiga masallaci ba suka ce wani hadisi umu na aisha sahihi wanda musu ya kawo ai annabi ya ce ta shigo masa masallaci da sallaya har ta ce a'a ina haila wai kamar umu na aisha ta nuna dama sun sani mai haila ba ta shiga masallaci a'a ita ta san masu haila suna shiga masallaci kuma annabi ya yarda mace mai haila ta shigo masallaci ya sa ita umuna aisha ta kama sallaya cikin masallaci sai dai umuna aisha tana ganin tunda tana haila kamar bai dace ta ɗauki sallayar annabi a hannunta ba sai sa annabi ce ki ɗau sallayar mana ai hailar ba a hannun ki yake ba hannun da zaki ɗau sallayar ba shine hailar ki yake ciki ba sai ta ɗau sallayar ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci haka abin da yake nuna ya halatta mace mai haila ka shiga masallaci hadisin imam bukhari da muslim hadisin ummi atiya ummu atiya take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya bada umarni a fitar da mata filin idi su je idi hatta masu haila su fita idi to waɗanda suke cewa ai mai haila bai halatta ta shiga masallaci ba ai annabi ta wal ya'tazilna al al-masjid ko almusalla kai almusalla idan an je idin mata masu haila su nisanci ne wurin sallah din ah, ah, shine sai aka mai musu da martani manzon Allah ya nuna mata masu haila su je idi su je filin idi ba wai an hana su halartar filin ba har filin an yarda su je sai dai in an zo sallah su nisanci wurin sallah abin da ake nufin su nisanci wurin sallah a nan annabi yana nufin su zauna a sahun baya sai an je baya sahun baya sai su zauna wannan akwai ya zo a ruwaya karara a wajen imamul bukhari a wata ruwayarsa ya ce waliyajin lisna fi mukhiratin sufofi su mata masu haila su zauna a sahun karshe abin da ya sa aka ana su zama a sahun gaba sahun tsakiya ba wai don hailar su ba a a zaman za su yayyanke sahu ina fata an gane a shi sa aka ce dukkanin nasosin da za a kawo na an haramtar wa mace mai haila shiga masallaci wanda ya zo karara da ifi ne wanda kuma ya zanto sahihi bai shafi hailar ba an gane ko bai shafi an hana ta shigowa masallaci ba wannan shine magana mafi inganci mai haila za ta shiga masallaci ba don sallah ba sai don sauraron wa'azi a ɗaukan ilimi duk ya halatta sannan kuma tana iya shiga misali ko da lokacin da ake tahajjudi ta zauna a tsahon baya ta yi azkarinta ta yi addu'o'inta illa iyaka abinda ake so ta ɗau mataki yadda jinin ba zai diga a masallaci ba wannan shine fatawa mafi inganci a dubi Sheikh Muhammad ibn Abdul Maksud ya ba da fatawa makamanci haka a shafi na 131 da 32 a cikin littafin Fatawal Mar'atul Muslima li ashabi fadila Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Abdul azim bin Abdullah bin Baz Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Salih ibn Fawzan al-Fawzan Abdullah ibn Abdul Rahman al-Jibril wanda Muhammad Salah ya tattara ya gabatar da su wannan kenan akan wannan gabar sai kuma akwai wanda ya turo tambaya shi ma ta waya menene ingancin hadisin da annabi musallallahu alaihi wasallam salla qabla al-maghrib maghrib liman yasha wannan duk da boko ya rubuta akwai hadisi makamanci haka amma lafazin sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a annabi yace yayi salla kafin magariba yayi salla kafin magariba yayi salla kafin magariba ga wanda ya so akwai ruwaya da ya zo yi sallara raka'a biyu yi sallara raka'a biyu yi sallah raka'a biyu kafin magariba ga wanda ya so kafin sallar magariba ga wanda ya so Ya ce na ji wasu malaman suna karar hadisin wannan hadisi dai da ya nuna ya halatta a yi salla kafin magariba na fila raka biyu kafin sallar magariba ga wanda ya so hadisin nan nasiru jini albani ya inganta shi sannan ko dubi sahihul jami ya nasu duniya albani ya inganta cikin sahih jami lambar hadisi 3791 dubi sahihu ibn hibban lambar hadisi 1588 dubi sahihu bukhari lambar hadisi 7368 nasiruddin albani ya inganta cikin silsilatu a hadisi sahiha hadisi mai lamba 233 saboda haka dan uwa wannan hadisi ya inganta ina jin shi wanda ya turo wannan tambayoyinsa guda biyu to mun amsa ɗaya a sauran zai biyo karatun gaba ina jin ga wani tambaya shi ya halatta a yi wa kwalera alkanut da corona eh akwai saɓanin malamai wasu na ganin alkanut ba a yin su sai ga abin da ya shafi a makiya da wasu abuwa makamanta haka amma cuta irin na corona da abin ebola da ne ba a musu alkanut akwai kuma malaman da suke da fatawar ana musu alkanot magana mafi inganci kowane irin annoba ana mata alkanot na yan fashi ne yan ta'adda ne wane ne corona ne wane ne duk ana alkanot zama ana alkanot kaskantar da kai a roƙi Allah ya yi damuwa kuma shi Allah kowace damuwa shi yake yayewa domin babu wata damuwar da yake ba shi yake yayewa ba saboda haka ya halatta a yi alkanu sosai saboda haka wasu sun fara ta'ajjud yau za a ci gaba a ci gaba da alkanur Allah ya dauke mana wannan annobar za mun so mu ka bayani mai fadi kan wannan amma kada tambayoyi ya cinye mana lokacin tafsiri gaba daya arama zaka za ka ɗauko mana daga aya da za mu tashi aya ta talatin da shida na atainahumul kitab bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ubangiji ta'ala ya ce wanda zai na ake namumul kitab kuma waɗanda muka baiwa littafi su ne yahudu da nasara su ne wanda zai na ake namumul kitaba ya farahuna duk da dai wanda zai na ake namumul kitab akwai maganganu ya farahuna suna farin ciki bai ma'un zira ilaika da abinda aka saukar zuwa gare ka wa min al-ahzab kuma daga ƙungiyoyin kafirai man yunkiru ba akwai wanda yake musanta sashin ƙul ka ce inna ma umirtu an abudallah lalle an umarce ni ne da in bauta wa Allah wala ushrika bihi kada in shirka da shi ilaihi ad'u zuwa gare shi nake kira wa ilaihi ma'ab kuma zuwa gare shi makoma yake ubangiji ta'ala yace wallazina atainahumul kitab waɗannan da muka baiwa littafi wayanda Allah ya bai wa littafi a wannan gabar su wane ne malamai kamar ibn jauzi cikin zadul masir ya kawo maganganun malamai guda uku magana farko suka ce musulman yahudawa irin su uh, abdullahi ibn salam uh, yadda abu salih ya samu daga ibn abbas uh, haka mukatil yake su ne su abdullahi ibn salam da mutanensa ma'ana musulman yahudawa yahudawan da suka musulunta so Allah yake nufin wallazina atainahum alkitab yahudawan nan da suka musulunta yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da wannan alkur'ani da Allah ya saukar maka fassara ta biyu magana na biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wallazina atainahum alkitab duk lokacin da aka yi wa annabi wahayi suna farin ciki da nuna jin dadin su da yi wa juna albishir akan wahayin da aka saukar haka imamu katada ya ce magana ta uku sune muminan ahlul kitabi biyu ma'ana musulmai da suka kristocin da suka musulunta da yahuda wanda suka musulunta haka imamul mawardi ya wato wayanda suka musulunta cikin yahudu da nasara to duk lokacin da Allah ya saukar da alkur'ani suna farin ciki da abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wanda zai na atina hum kitaba ma'un bima gida ka wasu ka ce suna farin ciki game da abin da Allah ya saukar maka a nan malamai suka ce to wani farin ciki suke yi don an saukar wa annabi ayan kur'ani wace gaba suke farin ciki a kai a nan wasu malamai sai suka ce e, eh, abinda yake sa su farin ciki din abubuwa ne kamar haka wasu malamai suka ce sun sani littafinsu na injila su nasara littafinsu na attaura su yahudawa sun yi magana akan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shafa da suka ga annabi ya bayyana kuma ga littafin da aka saukar to muminan cikin yahudu da nasara sai suka yi farin ciki da lalai marhabin da zuwan wannan annabin yayin da wasu bara gurbin cikinsu don travailin kabilanci da suka ga annabin balarabe ne ba kabilansu ba suka kafirce masa inda Allah yake cewa falon ma ja'ahum ya arafu lokacin da abin da suka sani a littafinsu ya zo musu kafaro bihi suka kafirce masa da fadin Allah lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina basu karkace sun yi imani ba hatta ta fi huwal bayyina har sai da hujjar yazo zo suna annabin ba kabilar ba hade da hasada wadda kasirun min ahalin alkitab لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق لفتنس أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله معنى أخي حاسدا أخي كعشي أخي تبو دجلي أكتن زكاة تنسو فأما سوى أن سكا مسلمتا سكا فيدي تصنجر فيها a kai tunda annabi annaba sun gaya musu annabin zai zo annabi isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina muku albishir da annabin da zai zo a bayana sunansa ahmad shine kenan abu da yake nufi yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da Allah ya saukar na bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama sun san gaskiyarsa da sauransu wasu malamai kuma suka ce a'a abinda da yasa suka yi farin ciki suna farin ciki ne da qur'ani ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam dama sunan annabin jama'a harfa nawa hudu ne muhammadu mimun ha'un mimun dalil harfa hudu kuma a qur'ani sai Allah ya ambaci sunan annabin sau nawa sau hudu ya ambace sa Muhammad sau hudu harfa hudu sau hudu na farko a cikin suratu Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin sai na biyu a cikin suratu al-ahzab wa ma Muhammadun illa eh, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kaga ma Muhammadu muhammadun aba ahadin sai na uku a suratu muhammadin ko suratul kitan walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sai na hudu karshen suratul fatih muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum to ce yasa suna farin cikin ambato wannan annabin a cikin alkur'ani wasu suka ce a'a farin cikin da ma'abuta littafin da suka musulunta yahudu da nasara abinda ya sa su farin ciki a cikin alkur'ani shine da alkur'ani ya fara zuwa da lafazin ar-rahman ar-rahman ar-rahman domin attaura ya cika da yawan ambaton sunan Allah ar-Rahman ar-Rahman sannan kuma injila shi ma akwai sunan ar-Rahman ɗin da yawa to lokacin da su abdullahi ibn salam suka zo suka musulunta sai suka ga akwai karancin kalmar ar-Rahman cikin alkur'ani sai dai abu kaɗan a ce wa kanin kaza allahu kaza inna allaha kaza inna allaha kana ala kulli shay inna allaha babu arrahman arrahman a cikin alqur'ani sai abin yana damun su domin siffa alqur'ani tana kamanceceniya da littattafan da suka zo gabaninta daga Allah kuma tana gaskanta littattafan da suke ta haka al-imam al-qurtubi cikin tafsirinsa yake cewa ah, qala aktarul ulama yawancin malamai sun ce kana zikrur rahmani fil qur'ani sai fi awwal ma nazala farko da Allah ya fara saukar da ƙur'ani har zuwa da annabi ya tsaura ya zo madina an bato kalmar Allah ar-rahman ar-rahman babu yawa cikin alqur'ani to lokacin da Abdullahi ibn Salah ya musulunta da ire-irensa da ɗalibansa suka bar yahudanci suka musulunta sa'ahum illatu zikri ar-rahman fil qur'an karancin ambaton sunan Allah da lafazin ar-rahman karancin sa alqur'ani ya bakanta musu rai ma kasrati zikiri fi taura? don a cikin at-taura Allah yayi ta yawan ambaton wannan kalma ta ar-rahman ar-rahman Shasa fa sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalika suka zo suka tambayi annabi suka ce yayi aka samu karancin lafazin ar-rahman a cikin alqur'ani dan me Allah ba zai yawaita eh, ambatan sunansa ar-rahman cikin alkur'ani ba wanda jama'a mun san ar-rahman yana cikin sunayen Allah mafi daraja shi ya zo a aya da ake bude kowace sura banda suratul tauba bismillahir rahmanir rahim fatiha ta a matsayinta na Umar kitab sai ta zo da alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim da suka tambayi annabi aka haka sai Allah ya saukar da wata aya a suratul Isra'i aya ta 110 qul goma. aw ud'ur rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna kace ko ce don an ce Allah ko an ce ar-rahman duk ɗaya ne don yana da sunaye kyawawa sai quraisha su ce to me yake da Muhammadu kuma yanzu ya ce Allah biyu ne da ana lallaba ne da Yahuda a ce ga wani Allah ga wani ar-rahman allolin sun zama biyu ke kenan har ma suke cewa wallahi ma na arifu ar-rahman illa rahman al-yamama shine musailamatul kazzab sai Allah ya sauka da wahum bi zikrir rahman hum kafirun suratul anbiya aya ta 36 da suratul ra'd aya ta 30 wa hum yakfuruna bir rahman sai mu'mina ahlul kitabi suka yi farin ciki da cewa yanzu an fara kawo kalmar arrahman rahman a cikin alqur'ani to ne sai Allah ya ce wallazina atainahumul kitab wayanda muka baiwa littafi yahudu da nasara yafrahuna suna farin ciki bima unzila ilayka da abinda aka saukar maka mana ayoyin da suke ta kawo kalmar ar don ma Allah madaukakin sarki ya sake bunƙasa wannan kalmar sai duba wani sura ne wanda ahlul kitabi suka fi so suratu maryam surar da yayi maganar mahaifiyar annabi isa maryam alaihi salam to wannan sura ta suratu maryam sai da sura ce ba ta da ayoyi masu yawa in ka kwatanta ta da al-mutawwalat to sannan kuma sura ce tana da karancin yawan ayoyi to sai da a surar Allah ya ambaci kalmar ar-rahman sau goma an gane ko kalmar ar-rahman a suratu maryam sau goma sha biyar shafi na farko shafi na farko na suratul rahman Allah ya ka kalmar ar-rahman guda ɗaya tat a aya ta 18 takwas qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya afwan afwan afwan a shafi na farko shafi na farko bai zo da ar-rahman ba in ka zo da mushaful eh to ai ba ka rahman ba rahamar ya kira shafin farko bai zo da ar-rahman ba in kana da musab na mutanen makka shafi na biyu ne ya eh, shafi na biyu shi ya ambaci ar-rahman a ayata 18 shine qalat inni a'udhu bir-rahmani minka in kunta taqiyya shafi na uku bai ambaci ar-rahman ba sai shafi na nawa na hudu ya ambaci kalmar ar-rahman a wurare biyu wuri na farko aya ta 43 ya abati inni ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya na 44 ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ga daya na aya na ɗazu ga biyu na yanzu ya zama nawa uku shafi na biyar shi ma ya ambaci ar-rahman wuri biyu aya ta hamsin da takwas da na sittin da ɗaya na hamsin da takwas ula'ikan lazina an amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyati adama wa min man hamalna a nuh wa min zurriyati ibrahima wa isra'ila wa min man hadaina baina. idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya sai aya ta 61 jannatu adnin nillati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaib mun samu nawa kenan ga ga daya ga biyu ga biyu muna da biyar sai shafi na shida ya kawo wuri biyu aya ta 69 da 75 na 69 thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya na saba'in da biyar kulman kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna mun samu bakwai shafi na bakwai sai ya kawo arrahman sau bakwai shafi na bakwai sau bakwai kaga bakwai din ka hada da wancan bakwai sha hudu to bakwai din nan aya ta saba'in da biyar a tsala alghaiba a mita kada inda rahmani ahda نتما نند يوم نحصر المتكين إلى الرحمن وفدا نتما نند لا يغشن نغوثينا يعني. لا يملكون الشفاء إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا في نهوغا تجي آية تتما نند وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نبيار آية تتشط عند عند أول الرحمن ولدا نشد نتشط عند وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا na bakwai na casa'in da uku in kullum man samawati wal illa atin rahmani abda kaga mun samu bakwai a shafi na bakwai da bakwai da muka tattara da sun zama sha hudu sai shafin karshe mai layi hudu shi ma ya zo da aya guda daya innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu maza wudda wayanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ubangiji Allah zai sanya musu masoya to kaga wayannan dandazon ambaton arrahmatin to shine kenan wallazina atina umul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka na yawan ambaton arrahman suna farin ciki da abin da muka saukar gare ka sai Allah ya ce wa minal ahzabi kuma daga cikin kungiyoyi wa min al-ahzabi daga cikin kungiyoyi man yunkiru ba'd akwai wanda yake musanta wa sashi kungiyoyin nan shine kungiyoyin kafirai su kafirai su karan kansu sun rarrabu kungiya kungiya wajen gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai makiya annabi cikin yahudu da nasara yadda kata da ya faɗa shi kuma ibnu zaid ya ce min al-ahzab yahudu da nasara da majusawa akwai makiya annabi a ciki na uku aka ce banu umayya da banul mughira da alu abi talha bin abdul uzza yadda muqatil ya faɗa haka nan kuma kafiran qurayshawa yadda mawardi ya faɗa Allah ya ce wa min al ahzabi man yunkiru ba'da a cikin kungiyoyin kafirai akwai wanda suke musanta sashi qul inna ma umirtu an a'budu Allah Allah ya ce da su ya kai annabi lalle an umurce ni in bauta wa Allah annabi ya ce ni an umurce ni in bauta wa Allah shi ɗaya kada in haɗa shi da wani to ba shi kaɗai ba har ma'abuta littafi yahudu da nasara Allah ce wa ma umiru illa li ya'budullah ba a umurce su da komai ba sai dai su bauta wa Allah kaga su ma yahudu da nasara wa ma umiru illa li ya'budullah sannan kuma duk duniya wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yace kada ku rike abun bauta guda nawa guda biyu inna ma huwa ilahun wahid wa iyaya farhabun wa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa lahu ad-din wasiba afa ghayra allahi tattaqun wa ma bikum min ni'matin fa min allah thumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun wannan kenan to annabi Allah ya ce ya bauta wa Allah ɗaya ne wala ushirika bihi kada in shirka da shi ashe dokar da Allah ya kafa na a bauta masa shi ɗaya kada a yi shirka wannan dokar ta ɓaci ne duk wanda ya karya ba sani ba sabo ba sabo Allah zai lakantar da shi shi har Allah ya ce ka ce wa mutanenka ai mun wahayi ne annabi la in ashrakta la yahbabanna amalaka in kai shirka ya kai annabi to aikinka ya lalace duk da'awar da annabi ya a makka da'awar da ya yi a madina zuwa ta'ifa da ya aka fasa masa kai yakin badar da ya yi yakin uhud da ya yi handar haibara tabuka wane ne duk waɗannan ayyuka da ya yi bulaguro da ya yi daga ƙasa zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama sama ta bakwai har al'arshi ya karɓi salloli Allah ya ce da zaran ya yi shirka aikinsa gaba ɗaya wa'annan an rusa su to idan shirka duk kankantar shirka zai iya rusa aikin khatimul anbiya wa imamul mursalina zai rusa ƙiyamun Laili na annabi wanda kafar sa yake kumbura zai rusa da'awa da annabi yayi wanda addini ya yadu la sharqiyyati wala gharbiyyatin to ina ma irin aiki na da aikinka aiki na kale Ibadar da ba mai yawa ba bai samu gyara ba ai kana ɗaura guru in kai wasa sai ya rusa maka ibada kana ɗaura laya sai ka samu matsala kana zuwa wajen boka sai ka samu matsala saboda haka ubangiji ta'ala ce kul inna ma umirtu an wannan shine at-tasbih al-isbat Mana illa la in bauta Allah shi daya sai ko annafi wala ushrika bihi kada yin shirka da shi shi yasa mu ma Allah ya ja kunnen mu akan shirka inda yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma an wa ma lizalimin min ansar lalle wanda ya shirka Allah ya haramtar masa da aljanna makomar sa wuta ne azzalimai ba su da masu taimako haka nan wani wuri Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda yake shirka ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah baya yafe masa amma yana yafe koma bayan shirka ga wanda ya so saboda haka shi yasa Allah ce kulka ce da su inna ma umirtu lalle ne annabi an umurce ni an a'budallaha in bauta wa Allah shi ɗaya tilo wala ushrika bihi kada in shirka da shi yasa ya ku yan uwa kada wannan matsala na coronavirus ya sa duka wasu bar su su shiga shirka su shiga ah, rataye guru rataye laya rataye kambu da wasu tsatsi ba da binne-binne a yan an yi kaza corona kar mu yarda corona ta kwashe mana tauhidinmu saboda haka lokacin tsanani lokacin zafi lokacin sauki mu kasance muna tare da Allah shi ubangiji ta'ala yana jin kiran kowa musamman iya shiga cikin masjid amma yujibul mutarra da da'ahu wa yake amsa mai bukata in ya roƙe shi wa ya shafu su'a wa yake yaye mugun abu shine Allah sai ta annabin Allah Ibrahim ya ce wa idza maratu inni rashin lafiya fa wa yashfin Allah ne yake warkar da ni annabi ayyuba da jinya ya fi karfin sa yace rabbi inni waje Allah ya nemi agaji sannan kuma yake cewa ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya alinka fi shidda annabi ran za jefa sa wuta ba lakanin wuta ya nema ba Allah ya roka sai Allah ya kashe wutar annabi Yusuf da za a jefa shi rija ba lakanin fada rijiya ya nema ba Allah ya nemi agajinsa Allah abin da sahabbai da ake musu inna nasu kan jama'u lakum agajin Allah suka nema shi kenan babu abin da ya same su annabi zagaye gidansa aka yi don a kashe shi to bai nemi layan bata ba bai nemi layan zana ba kawai ya nemi agaji wajen Allah sai ya karanta wannan ayar wajen. Allah min bayni aidihim saddan wa min khalbin saddan ko suddan wa min khalbin suddan haka har ya ɗibi ƙasa ya zuba musu a kansu ba su gan shi ba ya fita haka imamul ƙurɗubi in ban manta ba a tafsirin sa karkashin wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bai na lazina layi la na bil akhirati hijabin mastura yana bada kissa gare shi ko ga wani ko gare shi na keji cewa makiya sun bi shi za su kashe shi yan ta'adda yana gudu suna binsa yana gudu a tun ya babu tazara karfin gudun sai ya kare ya fara abin yana rage gudu suna dada matsowa ko babu dama ya shari kwana ya bata to sai ya karanta wannan ayar bar shi masha Allah sai karanta wannan ayar sai karanta wannan ayar yana karanta wannan ayar shikenan take sai fadi yana fadi kawai suna zuwa kawai sai suka shurin kasa ne ba su ga mutum ba an gane ko saboda haka Allah yana iya kare ba wasu akwai ayoyi da yawa da za ka karanta Allah ya rufe idon makiya ko kwata-kwata ba su ganka ba ko kuma ka wuce kai namiji ne sai su ɗauka mace ce ta wuce ko kai ka wuce kai sunanka abdullahi sai su ɗauka garba ne ya wuce duk Allah yana yana yana ikon wannan kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ce kulkace ce inna ma umirtu lalle ni an umurce ni an a'budallahi in bauta wa Allah wala ushrika bi kada in shirka da shi ilaihi ad'u zuwa ga Allah nake kira ina kiran mutane su zo wajen Allah ina kiran su zuwa ga Allah su bauta mishi su yi imani da shi su gaskanta shi su yarda da shi kuma su roƙe shi wa ilaihi kuma zuwa ga Allah ba koma yake in an roƙe shi zai biya bukata in an mutu kuma ibadar da aka yi zai sakayya da aljanna to sai ayar gaba Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya bismillah وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم ما جاءك من العلم Ubangiji ta'ala ya wa kazalika kuma kamar haka ne an zallahu muka saukar da shi hukuman hukunci arabiyyar da larabci wala inita a ahwa'ahum kuma idan ka bi soye-soyen zukatansu ba da ma ja aka bayan abin da ya zo maka min ilmi na ilimi malaka baka da min lahi daga Allah min waliyin wani majibinci wala waqin ko mai kariya wa kazalika Allah ce kamar haka ne me yake nufi kama an al-kutub alal al-anbiya bi lughatihim anzalna alayka qurana bi lughati al-arabiyya yadda muka turo annabawa gabaninka ɗauke da littattafai da yaren annabawan to aka kai ma annabi muka saukar maka da alkur'ani da yaren larabci a wa kazalika kamar haka ne yadda muka saukar da littattafai wa annabawa a gabaninka da yarurrukan su wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi li yubayyana lahum to kazalika kamar haka ne anzalnahu muka saukar da alkur'ani nan hukman yana ɗauke da hukunce-hukunce hukman din nan yana nufin fara'iza yana ɗauke da farillai an gane ko ƙur'ani yana ɗauke da farillai shika-shika musulunci biyar ina ai dukkaninsu farillai ne wasu farillai ne a koda yaushe wani farilla ne in ya faɗa kansa mu ɗauki kalmar tauhidi an gane ko wa kum ilahun wahid wa ma umiru illa li abudullah wala qad uhiya ilayya wa ila alladhina min qabl uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta wanda ya nuna tauhidi wajibi ne sannan ko na biyu sallah wa aqimus salata wa atuz zakata warkau maraki kaya da sallah da zakka kaga mun samu uku kenan wa azzin fil nas bil hajj kaga mun samu na hudu hajji kenan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an samu azumi kenan shine an saukar da alqur'ani hukuman yana dauke da farillai ko yana dauke da hukunce hukunce abu da yace hukuman arabiyan yani dinan arabiyan addini ne da aka yi bayanin su da larabci qur'ani ba wannan wuri kadai ba Allah yayi ta nuna cewa qur'ani yayi bayanin musulunci da larabci ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمسلمين إنا أنزلناه قرآنا عربيا أعجمي وعربي kaji wannan ya nuna ƙur'ani ba larabin littafi ne to in ba littafi ne kenan shin kenan addinin na larabawa ne kaɗai banda baƙaƙen fata banda ajamawa turawa kenan banda mutanen norway ko spain ko japan ko india ko mutanen afirka a ƙwar'ani na duniya ne gaba ɗaya an sauƙa da larabci amma a fassara wa duniya gaba ɗaya tunda ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nazira mun aiko ku ne ga dukkan mutanen duniya gaba ɗaya kuma wannan ya nuna daraja na harshen larabci domin shi ne harshen da Allah ya zaɓa ya saukar da alƙur'ani da ita ko a nan aka tsaya ai magana ya ƙare duk wanda ya salla ba da larabci ba ma'ana da ya zo salla da ya ce Allah akbar ce Allah mai girma da ya karanta fatiha sai ce godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mamallaki ranar sakamako gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya tafarkin da kai ni'ima a kansu ba da kai fishi da su ba kuma ba batattu ba sai ma muske mun ka amsa ya Allah madadin Allah sallah yayi sallah bai sai kai da larabci sai ka aje yaran ka kai da larabci wannan Allah ya nuna Allah ya dauki larabci shine yaren communication tsakaninka da shi a cikin sallah an gane ko wannan shine ka'ida karka ta ah, ina kishin yare na bari bari sallah da shi yi kishin yare gari a wasu abubuwa ma ba cikin sallah hakanin nan kiran sallah ba za ka zo ka kira sallah da yarenka ba Allah mai girma Allah mai girma ba zai yi ba Mustapha Kamal ne shine yazo da wannan bid'ar ya saka yi ta kiran sallah da yaren amma ka ko kiran sallah ba za ka yi da yarenka ba sai da larabci sai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wala in tabata ahwa'ahum kuma idan ka bi soye-soyen zukatansu ba'da ma aka min ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allah min wali wala nasar ma'ana Allah zai azamta da kai in ka yadda ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allah min wali tsakaninka da Allah baka da wani majibinci Allah zai azabtar da kai babu wanda zai jibince ka wala waƙin babu wanda zai kare ka in Allah zai azabtar da kai to su wane ne wannan annabi Allah yake jan kunnensa kada ya bi son zukatarsu wasu ka ce yahudu da nasara to wani son zuciyar yahudu da nasara son zuciyar yahudu da nasara shine lokacin da annabi yake fuskantar baitul magdis yake sallah suna jin daɗi to da annabi aka canza masa alƙibla ya da yana fuskantar ka'aba sai suka nuna ɓacin ransu sai annabi ya gani to ko za a dawo ne da alƙiblar kawai fuskanci baitul maqdis tun da ransu yana ɓaci sai Allah ya saukar da wala inin da ba da abuwa don kaji soye-soyen zukatansu ba da ma ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi ba laka min Allah min waliyin walawa ba ka da daga Allah majibinci ko mai kariya saboda haka ku gane wannan sako ne mai muhimmanci karkace ce a'a ga wani abu waɗanda ba musulmai ba yahudu da nasara suna son abun bari mu musulmai mu goyi bayan abun dai duk da musulunci yake mu musu in mun saba musu ba za su ji daɗi ba bari ne mu bi su a haka a'a da zarar ka bi son zuciyarsu in ji Allah da wa yake magana da annabi jefa ka wuta Allah zai ba ka da mai jibintar ba wanda zai kare ka daga azabar Allah in Allah yana jan kunnen annabi yana cewa in ya bi son zukatan yahudu da nasara Allah zai jefa shi wuta kuma bai ga wanda zai karɓe shi ba a ce in ni da kai ne abin yayi muni saboda haka ba laifi abinda addinin mu bai hana ba muna iya tarayya da su akai amma kar a ce mun je mitin da yahudu da nasara ga wani doka za a kawo so a addinin su ba damuwa don an karya wannan dokar kai kuma a addinin ka akwai damuwa sai ka ce kar in ban goyi bayan wannan dokar ba a ce ba na son haɗin kai bari in yarda to wallahi wuta za ka fada haka Allah ta wala in tabata ba ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min wali wala wa saboda haka wannan labudda a gane wannan kar a ce to su sun yarda ba sai sun je kaza ba to mu ma mu yarda ba sai mun je kaza ba ai su da mu koda sun je kaza din aikin banza suke yi ibadar ba karba Allah yake ba iya ce amma naka din shine karbatse da su da sun je da ba su je ba da an bar su da ba bar su ba duk uwar su ne uban su ne amma kai in kai sallah Allah zai karba in baka yi ba zai jefa ka wuta su kuma nasu don ba a ji an yi rawa ba akwai zunubi ne ai ma in ba a je ba ma shine akwai lada <laughs> ne wala ilitta ba a hawa ahum in ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi don akwai wasu ba sa gane abu sai su ce to ku musulmai akwai taurin kai to me yasa su da aka ce kaza ba su ja ba ko kuma kun je kun ja to ya musulmi ba zai ja ba yana ga aljanna karara ya yi baya wanda ba wuta ne dama zai fada sai aka karka fada sai ya to an taimake saboda haka a daina kiyasi a shawai da ba musulmai ba ai sun ce kaza a sun yarda da kaza duk ba wannan ba a musulunci daban nasu daban lakum dinukum don ma ka san addinin daban-daban mu addini mu din na annabi ne shi yasa Allah ya ce lakum dinukum annabi ya hana ku ba ku je ku yi Wali ya ji ni annabi da mabiyana mu yi namu addini saboda haka lalle addini musulunci bai yarda ka bi son zuciyar ba yahude ko ba nasare ba muqatil ce wannan bayanin da azuna ibnu sa'id cewa akan alqibla ake magana magana ta bi magana muqatil suna ta kiran annabi ka bi addinin iyaye da kakanni ka bi addinin gargajiya sai Allah ya ce don ya nuna maka ba a bin addinin iyaye muddin iyayen ba a kan ƙur'ani da hadisi suke kai ba shine in ka bi soye-soyen zukata ko na kafirai ne ko na yahudu ne ko na nasara ne ko na yan bidi'a ne ko yan shi'a ko murji'a ko na iyayenka ko na ka ko na waye in ji ya saba wa Allah bayan ilimi ya zo maka to Allah zai jefa ka wuta ka da mai karban ka karka ce aure ka zo za aka yi an ce sai an yi cocktail party ko sai an yi faffadar party ai kar a fata kar a ƙi auren shi yasa kai yarda abokanai sun ce sai an yi to wala initta ba ta abuwa abu in ka bi son zuciyar abokanan naka wuta Allah zai jefa ka kai son zuciyarka kai kanka ma an hana ka kaji a fara'aita mani ta kada ilahahu hawahu wa amma man khafa maqama rabbi wanda yaji tsoron zai tsaya gaban Allah wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa abinda zuciyar ke so fa innal jannata hiya al ma'wa lalle ne makomar saboda haka dole sai ka saba wa son zuciyarka ba haushe yace son zuciya bacin zuciya miyar hawa hawa an kira son zuciya da hawa li'annahu yahwi bi sahibihi fi nari jahannama Allah tsare mu shine wala in tabata wa'hum ah, min ba'di ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala waq an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafirai suka ce ya watsar da talakawa za su yi imani ya watsar da talakawa za su imani Allah ya sauka da wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi har ma Allah ya ce wala tu'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta sai aya ta gaba wala qad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum bismillah wa laqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Ubangiji ta'ala ya ce, Walaƙad arsalna rusulan, lalle haƙiƙa mun aiko manzanni, min ƙablika kafin ka kai annabi sallallahu Alaihi wasallam, waja'alna lahum azwajan mun sanya wa manzannin nan matan aure ba gwagware bane eh wa zurriya ko mun sanya musu zurriyu an gane ko shi yasa kaga mai jan baki ma yana da aure ko ba haka ba malam shaibu kuma ba shi da aure wala kar arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko manzanni kafinka waja'alna lahum azwajan wa dhurriya kuma mun sanya musu matan aure da zurriyu wa ma kana li rasulin bai dace wa manzo ba an ya'ti bi ayatin zo da aya Ya zo da mu'jiza illa bi iznillahi sai da iznin Allah li kulli ajalin ga kowane lokaci kitab an rubuta shi walakad na rusula rusul jam'i ne na rasul eh ƙur'ani ya zo da mufradinsa rasul rasulun minallahi su suhufan muzahara. sana ya zo rusul rusulan mubashirina wa munzirin an rasul manzo kuma akwai annabiyu annabi duka akwai ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik kaga an kira da an rasul ya ayyuhan nabiyyu حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك تسمى لما يشكتي إن أنت النبي النبي الرسول منظور شيطة معلمة تتونا هل هناك فرق بين نبي ورسول shin akwai baina nabiyin wa rasul shin akwai bambanci tsakanin annabi da manzo wasu suna cewa eh akwai bambanci annabiyu daban ar-rasul daban eh dukkan su annabawa ne inji wasu sai dai shi annabiyu an ba shi sakon annabta ne daga shi sai iyalan gidansa zai wa kansa wa'azi yayi wa iyalansa amma banda makotansa banda ƴan unguwarsu da yan wasu garruka amma yan hanke ar-rasul an aiko shi da shi da iyalansa da kuma al'umma gaba ɗaya ina fata an gane to amma gaskiya wannan tarifin bai fita ba domin yanzu kai ma a tazunnu annan nabiya iza ra'a munkaran la yughayyir yanzu kai ma a ganinka idan annabi ya ga ana sabon Allah ba zai tsaya ya hana yi wa'azi ba sai hana in dai mu ma an ce mara aminkun munkaran hobi yadda ba ila ya faɗi ba bi lisanihi da sauransu sai ka ce annabi zai ga ana sabon Allah ba zai hana ba in mu ma an ce kowa ya zanto ya amuri bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari in ma duk wanda ba ma annabi ba ya san kaza babu kyau dole ne yayi wa'azi ya ga yawa al'umma sai ka ce annabi ne ba za ga ya masa ba ba zai faɗa ba ta wani hankali ba zai karɓa ba ina fata an kane to shi yasa sai wasu suka ce an rasul da annabi wasu suka ce wasu suka ce da an rasul da annabi suka ce duka abu ɗaya ne domin akwai annabawan da Allah ya ce musu dobin واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان مه رسولا هو مه نبيا an gane ko wasu ba suka ce a'a magana mafi inganci wasu kai suka ce an rasul an turo shi an ba shi littafi annabi an turo shi amma ba ba shi ne ba littafi ba amma kafin wannan wayanda suka ce wai rasul ne kada yake wa'azi banda annabi don Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina rusul ai su suke albishir da gargadi ta ce to ai annaba ma ga kanin nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina su ma ne mubashirina wa munzirina yanda manzani mubashirina wa munzirina annabiyina su ma mubashirina wa munzirina ka kenan kowannen sana wa'azi sai wasu kace to ar-rasul an ba su littafi an gane ko amma annabi ba ba su ne ba ta ce a ba su ah, mana tun da ala ce kanin nasu ummatan wahida fa ba a sallahu na biyi na mubashiri na munzire wa an zara a me kana annabi na ma Allah ya turo su da littafi saboda haka magana mafi inganci a rasul da annabi kowane su yana wa'azi kowane yana da littafi sai dai kawai ne bambancin su bambancin su shi a rasul ana turo shi ne da littafi da sabbin shari'o'i A rasul shi annabi ana turo shi da littafi don ya jaddada shari'ar annabin da ya gabace shi shi ne kawai bambanci tsakanin su walagar arsalna rusulan min qablika lalle hakika mun aiko manzani manzanni gabaninka ya kai annabi waja'alna lahum azwajan wa dhurriya ko mun sanyawa manzanni mata da zuriyo annaba ba su zanto gwagware ba ba ba ba gwagware ba ba goraka ba shi yasa ba yi musu tashen goro ba shi ne ga suna rusul min ƙabil kawai allah lahum azwajan mun sanya musu mata suna da iyalai wa zuriya suna da ƴaƴa an gane ko suna da mata suna da ƴaƴa kafiran makka ne yahudawa kai suka ce suka aibanta annabi yana da yawan aure yaushe zai a madadin annabta ya shagaltar da shi sai da yawan aure ta Allah ta ku rufe min baki wala gar arsalna rusulan min qablika an ai an aiko manzanni kafin annabi waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu mata da zuriya annabi Dawuda da annabi Sulaiman ɗaya yana da mata 700 ɗaya yana da mata 400 to shi annabi don sha da shi kenan sai a tsaya ana ta ce ku ana yakin ta tarbaka saboda haka ku biyo mu gobe a karatun gobe insha Allah za ku ji abubuwan ban al'ajabi akan aure abu da mun faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tun tuna insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin